Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Asabar 22 ga watan Oktoba na shekarar 2022 ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. jiya juma'a manyan jami'an tsaron amurka da na rasha sun yi magana ta wayar tarko a karan farko cikin 'yan watanni yayin da jami'an rasha suka nuna yiwuwar buɗe wata sabuwar tattaunawa yayin da sojojin kiran ke dab da shiga birnin Carson mai tashar jiragen ruwa da rasha ta mamaye. Dukansu Amurka da Rasha sun ba da sanarwar tattaunawar da aka yi tsakanin sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da ministan tsaron Rasha Sergei Shogu inda suka amince da abin da aka fi mai da hankali a kai shine yakin Ukraine. A cewar sanarwar ma'aikatar tsaron Pentagon, Aston ya jaddada muhimmancin kiyaye hanyoyin sadarwa a yakin da ake yi a Ukraine. Ita kuma sanarwar Kremlin cewa ta yi jami'an biyu sun tattauna matsalolin tsaro na duniya, musamman halin da ake ciki a Ukraine. Kafin wannan tattaunawa ta jiya Juma'a, maganar da Aston da Shego suka yi ta ƙarshe ita ce ta ranar goma sha uku ga watan Mayu. Lokacin da sakataren tsaron Amurka ya yi kira da a tsagaita wuta cikin gaggawa a Ukraine. An yi zanga-zanga a kudu maso gabashin Iran jiya Juma'a, inda masu zanga-zanga suka kai hari kan bankuna kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka rawaito. Yayin da wani babban malamin addini ya yi kira da ɗauki tsatsauran matakai akan masu zanga-zangar a faɗin ƙasar. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta shafi makonni biyar ana zanga-zanga da ta ɓarke bayan mutuwar Mahasa Amini, mai shekaru ashirin da biyu a hannun 'yan sanda a watan da ya gabata. Kamfanin dillancin labaran Irna ya rawaito shugaban 'yan sandan lardin Ahmed Taheri ya ce 'yan sanda sun kama mutane akalla hamsin da bakwai waɗanda aka bayyana a matsayin masu tayar da tarzoma bayan da masu zanga-zanga suka yi ta jifa da duwatsu tare da kai hari kan bankuna a birnin Zahedan. Gidan talabijin ɗin ƙasar ya ce masu zanga-zanga kusan 300 ne suka yi maci a birnin bayan an idar da sallar Juma'a ya kuma nuna bankuna da shagunan da aka farfas tagoginsu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ranar Litinin nan ne za a fara tattaunawar zaman lafiya kan yakin kasar Habasha a Afirka ta kudu a cewar kungiyar tarayya Afirka AU jiya Juma'a. Biyo bayan alkawaran da gwamnati da dakarun Tigray suka yi tun farko na shiga tattaunawar. gwamnatin habasha da ƙawayenta da suka hada da sojojin eritrea na ci gaba da fafata da dakarun tigray a arewacin ƙasar tun daga ƙarshen shekarar 2020 rikicin ya yi sanadiyar mutuwar dabban mutane da raba miliyoyi da mahallansu ya kuma bar wasu dabbai cikin matsananciyar yunwa Bangarorin biyu sun kudura aniyar tattaunawa a farkon wannan watan amma an jirkirta saboda wasu dalilai. kwamitin zaman lafiya da tsaro na kungiyar tarayyar afirka ya faɗa jiya juma'a yana maraba da alkawarin da aka kulla na shiga da gaske cikin shirin samar da zaman lafiyan daga ƙarshe shugabannin ƙungiyar tarayyar turai a taron majalisar da za a brussels a wannan makon sun nuna damuwa kan yadda za su mayar da martani ga ƙaruwar karfin tattalin arziki da diflomasiya na ƙasar china ko da yake shugaban ƙasar china shi jinping ya nuna aniyarsa ta ci gaba da aiwatar da na manufofi masu tsanani kan kasashen ƙetare a taron jam'iyyar gurguzu a birnin Beijing. Yayin da yaƙin kiran ya fi ɗaukar hankali, shugabannin za su sadaukar da fiye da sa'o'i uku na taron su na kwanaki biyu da za a kawo ƙarshen sa ranar Juma'a don tattauna bisa manyan tsare-tsare kan dangantakar tarayyar Turai da Kasashen. Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Bani Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya New York ya aiki ya sanyi kuma yanzu dai kan ba batun zafi. Masha Allah ai yanzu sanyi ba magana ba a kama hannun yaro a kace. Bana ba wuya <laughs> ana harsashen sanyin zai shigo da wuri kuma zai yi zafi. eh gaskiya to na ga alama ne kuma ana tsoron cewa corona za ta sake bulla a wannan lokacin da yake mutane ba su fita suna taruwa a wuri ɗaya da dai sauransu banda wannan sabon nau'in ma da iya bulla ikon Allah to Allah ya kare mu Allah ya sa mu ga bayan kowanne irin nau'in eh, corona amin sun amin amin sun amin To baba yau mun yi rashi iko eh, haka za mu fara da mika gaisuwar ta'aziya ga abokin aikin mu Mamun Lalo domin rasuwar eh, mahaifiyarsa Hajiya Yaya wadda ta hmm. rasu a Jos bayan dogo jinya. Haka kuma eh, abokin aikin mu wakilin mu da ke dauko mana rahotanni. Sani Sha'ibu Mallumfashi ba? Sani shi kuma dan shi shi ma ya gamu da ajalinsa a cikin wannan makon ASP Sani Fashi. eh haka yake haka to muna eh, mika gaisuwar ta'aziya mu da shugaban sashen Hausa gaskiya wannan karo namu ya same mu eh, haka Allah ya eh. ji kan mamatan Allah ya sa sun huta Allah kuma ya kyautata namu karshen Allah ya ba dangi duka jimirin wannan rashi. Muna kuma mika nima an yi mana rasuwa wani baban mu amalin fashi da biran Yahaya Kasin ya rasu shi ma a cikin wannan mako to muna gaida yan uwa da abokan arziki duka a wani mm, fashi. Allah ba da hakurin jure wannan rashi. amin ah, sun ma'amu ah, muna godiya waɗanda suka je gaisuwa ta'aziya kuma muna godiya Allah ya sa kowa ya koma gida lafiya. Amin amin. baba to yau gaisuwan waɗannan aurariki kawai za mu yi. Eh. A sabili da aka bari mu fara da wannan gaisuwa da ke hannuna ta iyalan Mr. and Mrs. Dauda Tanko da na Professor da Mrs. Ayuba Kwasau. Waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu Zainab Dauda Tanko da kuma Yacham ko Yacham ne Ho. Oh. Hmm. Hmm. Ayuba Kwasau. To za a yi wannan auren ne ran Asabar ɗin nan. da karfe goma sha ɗaya na safe a ekwa wuse 2 da ke a birnin tarayya abuja za kuma a yi liyafa a wurin da ake kira eden parks and gardens plot ɗaya ɗaya biyu shida augustus ai komo utako a abuja to sai kuma wannan gaisuwan taya murna zuwa ga iyalan alhaji sa'idu barda da kuma na marigayi alhaji lawan da bai wato na halima kenan na ɗaurin auren 'ya'yansu maimunatu kasim barda da salo lawal da bai wanda za a ɗaura auren a ranar 29 ga wannan wata wato mako mai zuwa kenan da misalin karfe 11 da rabi na safe a mamman barda ali sunna mosque da ke kusa da korau sinima a katse da kenan to allah ba da zaman lafiya da kuma zira'a ɗayyaba amin dukan waɗannan auren raki mutuka raba sha zuciyar masoya yau kan so take hasashe tuntube na harshe ba shi sa so ya zan gushewa aikin babba ne. Mun yi babban kamo. <laughs> Da ban samu mm. shigo abubuwa eh. yau ga mu ga chief. Haka. <laughs> Yau ga mu ga shugaban sashi Hausa. Ya kuke. <laughs> Sai an shigo lafiya. To lafiya lau barka da su ba barka da wannan lokaci. Barka da kara arziki. Hmm. Alhamdulillah. To yau shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto ya bakunci wannan shiri ne sabili da wani dalili na musamman. Haka. Ba safai ake sai ta kama. Haka ne, <laughs> ai, an ce wai gafiya ba ta fita da rana. sai ta kama. To yau ta kama a mm. ƙarshen makon da ya gabata ya kasance ɗaya daga cikin mutane hudu da aka karama a wani gagarumin taro da aka yi a birnin Los Angeles. Los Angeles eh, haka. haka. Eh haka. California ba. California. Eh. eh sabili da haka chief muna maka barka da shigowa wannan shirin. Malama Grace na gode kin sani wannan zauren tsohon zaure na ne da nakan samu lokaci can shekarun baya mm. da yana yi ina dan lekuwa amma yanzu sai ku share ne kwana da kwana <laughs> sai an samu dalili irin wannan a shi ne shi wannan bikin da kuke magana a ƙarshen makon da ya gabata wato can asabar da ta wuce kenan mm. aka yi shi a birnin los angeles kuma a ƙarshen gaskiya wannan biki ne da aka yi wajen wata tara da shirya za a yi shi ana ta yau a wannan gobe a wannan kuma an sanar da ni kuma ma kafin a yi shi wato an yi abubuwa da yawa wanda ya hada da hada turo mutane daga los angeles da turo masu ɗauko hotuna su zo gidana su ah, ɗauko ah, hotuna da na na mm. da yana yara na ah, kamar yadda kika gani ɗaya daga shamu da eh. suka ba ne akwai ita kanta mujallar da ake kira life and time magazine wacce eh. suka sa hotuna akan eh haka naga eh, suka sa hoto hoton wannan hoton da kika gani a kan mujallar yana ɗaya daga cikin hotunan da suka dauka da suka zo gidana tun watanni da dama da suka wuce wato mutane ne da ai ba wato saboda kwangila ma saboda eh, ga eh, kasaitan ita wannan mujalla din kwantaragi ta ba mutane aka ɗauko hoton irin abin da ake kira profession photographer eh, haka haka mm. ba duk zama na san tambanta taba haɗuwa da su ba sai suka zo suka kira suka yi appointment watanni kafin su zo mm. suka zo suka wani suka zo suka ɗauki hotuna suka sa so abu na farko da yake son dan ba da ƙarin haske ita kanta mujallar wato life and time uh, eh. magazine ba mujalla guda bace kawai wato wannan wani eh, babban kamfani ne na hanyoyin sadarwa na zamani da ya hada da ita mujallar da sha'anin sadarwa na intanet da sha'anin sadarwa na jaridu mm. da haraka public relations da sauran abubuwan da duk suka shafi cuɗanya da mutane kuma sananniyar kamfani ce a can california to kin san mu da california da los angeles ba kusa da juna muke ba a ƙarshen gaskiya in ka hau jirgi daga washington zuwa los angeles sai ka share kusan awa shida ba tare da jirgin ya sauka wanda ya tashi zai tafi ingila ma sai ya kai ingila kai kana nan kai ba sai kusan ko wanda zai je najeriya ma eh. kila bambanci ko awa eh. ɗaya biyu ne <laughs> in dai abin jirgin ya wuce kai tsaye ne saboda nisan tsakanin washington dc da los angeles ma in ana karfe goma sha biyu na rana a nan washington can karfe tara na safe ne haka so ni na taba tashi awa uku tsakani eh awa uku tsakani na sai ka tashi daga nan da daddare kamar rana ta faɗi karfe bakwai takwas ka ce za ka je Los Angeles sai ka je ka sake cancan rana a hanya da ta faɗi ba. Eh, ba ta faɗi ba tana ba tana kan hanya. ɗaya kai. to to su ne suka haɗa wannan gagarumin biki suka gayyato mu suka ba suka shirya ba da wannan karamawa din wacce kuma kamar yadda kika faɗa mutane hudu ne aka shirya aka ba su ita da suka hada da ni kai na din da kuma wannan hitacciyar 'yan najeriya mai alaka da 'yan najeriya na kasashen waje wato um, abike dabiri erewa hmm. sannan akwai wata gogaggiyar malama da ake ce profesa uche teresa okafu ko kuma wani hamshakin lauya da ke zaune a new york ana kiran shi ogochukwu victor onwaze sannan da ni karatu mu hudu ne aka bai wannan dai karamawa din To ita ita wannan masu mujallan 'yan Najeriya ne kenan. Kuma na gaban da wannan ba karramawan kuma a eh, can an baka an baka wani dan kasa. <laughs> Ka zama eh wato wato shi mai wannan mujalla dan Najeriya ne sunan shi Chief Chike Nweke wato sananne ne eh. ah, mutum ne da da ya kahu ya girku sosai a cikin ba wai 'yan Najeriya da tsakanin 'yan Najeriya dai kam duk wanda ya ce bai san cike in wake ba to ba ko ne ko cikin mm. najeriya da yan najeriya din ba amma tsakanin yan afirka bakaken fata mazauna birnin los angeles ai shi yasa a wurin bikin har da ita kanta magajiyar garin birnin Carson da ke california mm. wato wanda ake cewa meya kamar meya washington eh. ta zo wurin taron tana ta kiran cike da matar shi matar shi ma yana jin yar kafan can ce shi cike da shi cike mutumin sashen kudu maso gabacin najeriya ne ibo ne mm. amma matar shi yar arewa ce so su suke da wannan mujalla din amma ba su kaɗai ba suna da sauran mutane da suke cikin wannan kamfana din suka da eh, amurkawa da yan najeriya da wasu yan eh. kasashen afirka kuma ya gaya miki mutanen da suka zo makaɗa da mawaƙa da sauransu har daga zambia mutane suka ɗauko suka zo wannan suka zo wannan taro din to shine suka tara mun suka yi mana wannan karamcin wanda muke godiya kwarai da gaske a kansa kuma mutane da yawa sun zo ciki daga nan washin ta hada shugaban kungiyar mata zumunta sunday bitrus da kuma su shugabannin zumunta na texas da las vegas da california din da sauransu to an baka bisa ga bayanin nasu na an baka wannan e, lambar yabo an karama ka ne sabili da muhimman dalilai guda biyu aikinka na jarida da kuma aiki kasancewar ka shugaban kungiyar zumuntan nan na farko wanda shekara talatin da kana kuma a zamanin kan nan ka kafa tubalin taimaka ma ɗalibai a najeriya nan da har yau ba fasa ba mm. haka ne sun ce kan kamar da ke faɗa daidai shi da ne uh, sun ɗauki sun yi la'akari da ayyukan muna uh, gidan rediyon amurka da kuma dai aikin jarida baki ɗayansa kuma da yake mutane ne masu bincike kafin su ba da wannan irin karamcin alama sai da suka binciko suka yi tankaɗe da rairayi suka yanke hukuncin cewa ga waɗannan mutane da muka ga cewa sun cancanci su yi wannan so sun riga sun san tarihin mu dukkan mu kuma sun bi diddigin fara aikin namu tun daga sakwato har zuwa na amerika din sannan kuma suka cikin aikin zumunta shi ba ɓoye yake ba da yake mun lokacin da muka kafa zumuntar nan waɗannan shekarun da dama da suka wuce na je jihohi sun fi talatin da sunan wannan aikin da zumunta na Aini zan baka dariya aini farin sanin zumunta na na Najeriya lokacin kana shugaban zumunta na a tashar NTA na ganka ka zuba manyan kaya sai ka ce shugaban kasa. <laughs> Ai tun lokacin da wannan kungiyar ta burge ni na ce tabi hmm. ashe 'yan arewacin Najeriya da gaske suke. agagan shi ato zumuntar na wacce ta dau cinci wasu marigayi Allah ji kansa sarkin Kano Ado Bayero eh. su mai ta masile su oni na eh, na ife hmm. su manya manyan sarakuna balle kuma sarkacin gononi ministoci wane ne a kokarin hada su da da yan kasuwan mu da yawa ai su ah, wanda suka zo nan eh ai wannan taron ya kara mana haske da kuma bude mana ido akan waɗansu ayyuka waɗansu ayyukan da kai ma a na yan jarida ma ni ban san su ma sai a wannan taron na ji su. <laughs> Kuma kin san abin wato eh, gaske ne kin san yadda ake harkar kungiyoyi a narkar din nan a ce an kafa scholarship program wato bude ba da guraben karon ilimi tun eh. shekaru talatin da wani abu ana kai ba har yanzu ba ba a fasa ba to ko ko kungiyoyin ma wanda aka yi suka mutu ai ba suna da iyaka mm. balle kuma a ce wani shiri nasu mm. ni ina jinjina mu kuma wallahi wannan ba wai aikin Ali Mustafa bane aikin mutane ne eh, irin ku da suke da kishin sanya abin nan ke kanki aikin jagorancin shugabancin zumuntan nan har har wa'adi guda biyu masu masu um, inganci a nan amurka mun yi da ke ke zo ta takarar shugabar kasa ke um, amma dai amma dai wallahi ga muke aikin kuɗi nan ne yasa har yanzu wannan scholarship din yara da yawa mutane kuma kin san ba kowa ya san ma muna wannan abun ba don mutanen arewacin Najeriya ba sa da rigima da ke sahara san abin da da wasu sassan Najeriya suke irin wannan scholarship din da aka shekaru talatin ana baiwa yara yaran talakawa kuma kin san scholarship din ba a baka shi domin ka je ka karanta harkar siyasa za a baka shi domin ka je ka karanta abin da ke da amfani mm. na harkar ayyukan asibiti ko wani abu daban ko kuma injiniyanci ko wani abu kuma a makarantun man na Najeriya da sauransu saboda haka abu ne mai da aka daɗi ana yi kuma ana cin su kuma har yanzu ba daina ba haka yake ai kuma ka bar gurbi sabili da kai da ka buɗe kofa har mun samu shugabannin waɗanda suka rike shugabancin wannan kungiya a matsayin jihohi da ƙasa sun koma gida suna ci gaba da bada gudunmawa a harkokin da suka shi. Ta wurare daban-daban yanzu aikin ga kamar gwamna nasara tsohon shugaban zumunta ne na ƙasa baki ɗaya kuma a jihar Texas Abdullahi Sile mm. kuma kafin sannan ma ya zama shugabanta na texas din sannan ya babban sakatare na kasa sannan ya zama shugabanta na kasa baki daya kuma sun taimaka kuma ma ya zo babban taronta na kasa da aka yi kwanan nan ma mm. to ko bayan su akwai mutane da yawa da da suka taimaka a cikin najeriya din wajen gudanar da ita da raya da ita kwarai da gaske To a ƙarshe me za ka iya cewa ya burge ka a wannan taro? Ni abu na farko ne abin da zan ɗauka shine kaga a gida yanzu haka dai gangar siyasa tana ta amo to mm. wani abin da ya zama kusan sai ka ce yake neman ya mai da hannun agogo baya a najeriya shine fuskar bangarancin nan eh, amma wannan kamar yadda ka bayyana shi ainihin mai wannan mujalla dan kabila ibo ne yake auren yar arewa kana kuma kai dan mm. arewa ne inda a ce wani abu ne sai a ce tunda kai ba dan kabila ibo ne ma ba za a baka wannan lambar yabon ba zai a nemi ta can. Kwarai da gaske yana cikin abin da na faɗa cikin ɗan minti biyu da na yi na jawabin godiya da nake musu na ce kafin sannan ranar eh, jajibirin za a yi wannan biki ɗin shi chief cikin wake ya zo ɗauke ni da iyali na da wasu mutane da suka zo daga kasashen waje daga garuruwan da ba cikin los angeles ba mm. ya ce yana so ya zauna ya musu dina saboda ya musu barka da zuwa to a wannan wuri ne na ga gani ga dan arewa ga dan kudu sannan ga mutanen zambia ga mutanen ghana ga mutanen wane to ne a wurin dan gajeren jawabin da nake so nake mutanen najeriya su zama kamar kullum najeriya kwallo take domin kin san najeriya tana kwallo bata da bambancin addini bata da na yare bata da na yanki bata da na komai rannan duk wanda radar najeriya take kwallo duk dan najeriya dan najeriya ne kawai ba ruwan shi kowa so yake ta ci kwallon nan kuma amma da an kama an gama kwallon nan sai kowa ya kama gaban sai yana ta shirmin da yake shi kaza ne shi wannan kabila ne wannan addini ne sauransu to amma wannan irin gagarumin taro saboda taro ne da ya jawo har da manyan 'yan siyasun america sannan kuma kin san birnin los angeles nan ne take da manyan-manyan masu shiga harkokin fim fim na hollywood nan take da aka samu gogaggu makaɗa irin su fileba suka zo suka washe mutane aka samu eh, mutane masu harkar kwallon kafa da kwallon hannu da kwallon kwando da wace tsiya duk suka zo wannan abubuwa din sannan ga mutane kamar dai an bayo mutane kamar mutane suna kunshi san korona nan ta boye mutane ba so yanzu duk wanda ka ba mutane daman mutane su je da kisan su ruwa haka suke baro ramin su su fito daga gidajen su mm. to wurin an cika yace tun da ya dau daki mai dauka mutum ɗari bakwai amma ya ce wallahi sai da ya kashe wani saboda kullun har ranar da ake tare wuri yake karba ya ce har ya ce baya son kuɗin sayan tiket ɗin shiga wurin ya ce amma mutane suka ci gaba da sa mishi kuɗi ko yana so ko ba so a cikin account ya ce bai san yadda zai yi da su ba saboda kowa na son ya zo wannan harkoki eh, din eh, so gaskiya wannan irin wannan tarurrukan suna taimakawa wajen ɗinkin barakar da eh, ake fama da ita a najeriya Mm, in dai an ci gaba da haka. To Allah ya sa eh, wannan ya zama ko dai mafari ko kuma ya zama abin da zai karfafa ma 'yan Najeriya gwiwa kila daga nan waje har gida akwai kwaya a zama tsintsiya. Wato eh, mutane Najeriya kawai ba zan gaya miki ba ko masu son zumunci ba irin su sai su inda kawai abin da ke bata su harkar siyasa. Mm. Sai harkar siyasa ita take zuwa tana shiga cikin al'amarin mutanen Najeriya. Harkar siyasa ce tafi komai kawo baraka mm. da abin nan yanzu baki ga yadda ake ce ku ce game da 'yan takarar shugaban kasa ba da musulmi da kirista da ibo da wane ne da wane ne to siyasa ce to kuma su wannan mutane kowa sai yana ta kare matsayin jam'iyyar tasu da ɗan mm. takararsu na shugaban kasa da sauransu amma in ba haka ba shekara da biyu najeriya tana da samun mulkin kanta mm. a ce har yanzu mutane suna da wannan ibu ne wannan mm. kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne amma in ba haka ba najeriya ai yan najeriya ba wanda ke son kasar su kamar su illa dai kawai a ah, cikin dan najeriya ta shi kuma wata kasa ta afirka da ba najeriya ba da zama ki gaskiya <laughs> eh suke eh? tashi ya bar abin nan kuma kuma sannan suna da suna Najeriya ba wai Najeriya ka yan Najeriya ka dake zanta har da mutanen kasashen Afirka suna ji da Najeriya to sosai you mutane da suna suna suna alfahari da ita amma da ke abin da ba rasa ba ne amma gaskiya suna son ƙasa su illa dai wannan abu da aka cusa ne na cewa wannan kabila kaza wannan addini kaza wannan waye waye shine kawai ke da mutane To mun gode shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto da samun shigowa wannan zaure. muna ƙara yi maka menene ake cewa da turanci. Da congratulations. Yawwa muna ƙara taya ka murna wannan Allah ya ƙara ɗaukaka Allah kuma ya sa gama da jama'a eh. lafiya. To amma ai wannan ce wannan kyautar duk ta mu ce ta ta mu ce saboda mutum aiki ai ba shi kadai yake ba kuma aikin duk da mutum yi tare da jama'a yi shi saboda haka yana son tabbatar wa kowa cewa wannan karama ce da aka yi mana mu a sashen Hausa na mura Amurka aka yi wa mutanen Najeriya aka yi wa mutanen Afirka aka yi bakar fata kuma aka yi mana domin domin komai da koma don kowa ya ci moriyar abin. Haka muna fahariya da haka. Eh. To na gode kwarai da gaske ma da magana baba Yakubu sannu da kokari kai ma na gode kuma ya karin jinjina masu sauraron mu muna ƙara ƙarfafa musu gwiwa a cigaba da sauraron mu. Na gwamma mun yi dogon hira. <laughs> Wannan kambin shi ma sai an kai gane kuma. Eh, don na mu duka ne. <laughs> Yana jin ka. <laughs> Yana jin ka shi ma da ya je gane aka daɗa shi sarauta. Eh, kwarai kuwa da rigar sarakai a yi hukumu. Hukumun gana. Hukumu. Wasanni ta san yanan kuma shi ne ba. Eh, wannan ne da sunan sarauta. Yawwa yanan kuma shi ne da sarauta. zan <laughs> ga maka ya na riga na ba da ya <laughs> eh. na ba je na je na je na je gana na hada fada da kuma su da akara ni ban saba zuwa Aa su ba sai da na da na je kuma na eh. na kuma sai na da ce a ah, to ni dai yanzu na ya eh, ke cewa lamba ta ta koma kumasi su ya karu suna cewa ah, a ya za ku mana haka ah. daga an ba su aro ba daga nan ka sauka wannan za ka tashi <laughs> Baba na ga malama Jule na daga mana hannu sabili da haka nan ma za mu sallama da yanan kumasi yanzu a madadin. Baba ya ko bakeri. Alheri ke muku fatan alheri da ko fatan Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci yanan kumasi sai mun sake gayyata ka. Na gode kwarai da gaske ba da magana baba Yakubu sanu da kokari kai ma na gode kuma ya kara dinga masu sauraron mu muna kara kafa musu goro a cigaba da sauraron. sauraron Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar. har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku a wuni lafiya kada ka bar aikin ka ce ka ɗauna wane sa kama da wane ba shi wane kowa da yanayin sa ra'ayi shi riga ne ayyukan ta kowa ce ba wance ba wane abinda na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan kwashi gwani ne a kwana a tashi